Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar satarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin biyu ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji ƙarshen hirar shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Dr. Mai Kanti Baru. Salihu Garba na tafi da shirin sana da rashin ta yi. daga nan kuma baban gida jibirin ya gabatar mana da sharhin jaridun najeriya muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugabannin kungiyar tarayyar afirka 30 na taron kwanaki biyu a mauritania inda suke mai da hankali kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin ƙarancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su yayin buɗe wannan taron kolin mai masaukin baki shugaban mauritania muhammad ud abdulaziz ya yi gargaɗi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsauraran hare-haren da ake samu a cewar shugaba aziz nasarar wannan yaƙi ta ta'allaka ne akan irin mafitar da za a samar wajen rufe giɓin da talauci da sauran matsalolin zamantakewa ke haifarwa tsakanin matasa waɗanda ke tunzura su su rika ɗaukan tsauraran ra'ayi shugaban na mauritania har ila yau ya yi gargadin cewa muddin nahiyar ba ta magance matsalar cin hanci da rashawa ba hakan zai hana afirka ci gaba ta fuskar bunƙasar tattalin arziki ana kuma sa ran shugabannin afirka za su tattauna kan matakan samar da zaman lafiya a sudan ta kudu da shirin sasanta ƙasashen ethiopia da eritrea sauran batutuwan da za su yi dubi a kai sun hada da zaben kasar mali da kamaru da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma zimbabwe akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kai kaici dakarun faransa yayin da suke sintirin aikin sintiri a mali a jiya lahadi in ji ma'aikatar tsaron kasar mutum ashirin ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata ciki har da dakarun faransa su takwas zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu tsatsauran kishin addini suka kai wani samami a hedkwatar dakarun haɗakar ƙasashen afirka biyar da ke bamako inda suka halaka mutum shida wani kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce antonio guterres ya yi allah wadai da harin ya kuma jaddada aniyar majalisar wajen ci gaba da ba da goyon baya tare da haɗin gwiwar ƙasashen duniya ga dakarun mali da al'ummar ƙasar domin ganin an daidaita ta hare-hare a ƙasar ta mali ta sun zafafa ne yayin da take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 29 ga watan yuli andres manuel lopez obrado ɗan shekaru 64 mai ra'ayin sauyi wanda kuma ya faro harkokin siyasarsa gwamman shekaru da suka gabata bayan da yayi da wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa ya lashe zaben shugaban ƙasar mexico a jiya lahadi ya bayyana cewa batun cin hanci da rashawa da kuma bin doka na daga cikin abubuwan da gwamnatinsa za ta mai da hankali a kai wani batu kuma da gwamnatinsa za ta dukufa a kai a cewar shi shine tunkarar gwamnatin amurka da shugabanta donald trump wanda a lokacin yakin neman zabensa ya yi ta babatin cewa zai tilastawa mexico ta biya kuɗin gina katanga tsakanin ƙasashen biyu trump har ila yau ya kwatanta wasu 'yan ƙasar mexico a matsayin masu aikata laifuka da yin fyaɗe idan sun tsallaka zuwa cikin amurka an dai ta da jijiyar wuya tsakanin mexico da amurka musamman dangane da yadda gwamnatin trump ke aiwatar da tsarin ba sani ba sabo wanda ya kai ga raba 'ya'ya da iyayensu mafi akasarinsu 'yan kasar ta mexico akan iyakar kasar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a somalia akalla fararen hula biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu sama da goma suka jikkata bayan da mayakan al-shabab suka harba makamai a wata unguwar fararen hula da ke mogadishu babban birnin kasar kakakin ma'aikatar tsaron kasar abdulaziz ali ya tabbatar da sashin samuwalenci na muryar amurka cewa an samu asarar rayuka ne sanadiyar makaman da aka harba wani kwararre a fannin tsaro a mogadishu ya faɗa wa muryar amurka cewa makaman igwa da aka cilla guda uku masu nauyin ma'aunin milimita 60 sun faɗa a unguwar fararen hula a gundumar wajajir da ke kusa da hedkwatar rundunar dakarun tarayyar afirka mai aikin wanzar da zaman lafiya a somaliya wacce ake kira amison a takaice ta dai kungiyar ta alshabab ta ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ya faru jiya lahadi inda ta tabbatar da cewa niyyarta ita ce ta kai harin kan dakarun na afirka shugaban amurka donald trump ya kare hukumar da ke sa ido kan shige da fice a kasar mai cike da takaddama inda ya soki kiran da wasu 'yan adawan jam'iyyar democrat ke yi na a rushe hukumar a wata hira da yi da gidan talabijin na fox news a jiya lahadi shugaba trump ya ce a siyasance yana kaunar batun na shige da fice ya kara da cewa idan har 'yan demokrat suka ci gaba da kiran a rushe hukumar yana ganin ba za su sake cin zaɓe ba a nan gaba dabin dabatar masu zanga-zanga ne suka yi bore a ranar asabar a sassan amurka kan tsarin ba sani ba sabo da yake aiwatarwa inda ake cafke duk wanda ya shiga amurka ta kan iyakar mexico ba bisa ka'ida ba sannan ya nemi da a yi hanzarin sake hada 'ya'yan bakin haure sama da dubu biyu da iyayensu da aka raba a lokacin da suka shiga amurka Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington To kamar yadda ba a rasa tunawa ba, shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Dr. Mai Kanti Baru ya zo wani taron makamashi a nan Amurka, har ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. inda abokin aiki na mahmud lalo ya yi hira da shi kan batutuwa daban-daban da suka jibanci bangaren na makamashi yau za a ji babi na ƙarshe na hirar inda mahmud ya ɗora da tambayar Dokto baru cewa a wannan kamfanin npc da kake jagoranta wuri ne da ake mai kallon ana yawan samun matsalar cin hanci da rashawa hmm. ana ɗiban maƙudan kuɗaɗe ta hanyoyin da ba su dace ba me za ka ce dangane da haka eto eh kila an yi ada amma dai a yanzu a ƙarƙashi na alhamdulahi ni na san cewa ba a yi kuma ba ni barin cewa duk in ma aka ce wani ya yi tunin zan ɗau mataki a kai don dai ban ji ba kuma ban gani ba mai yiwa an yi a da amma da yanzu muna ƙoƙarin gwargwaron hali mu ga cewa mutane ba su ci gaba da wannan muguwar hali ba in ma da an yi ya yanayin dangantaka take da ministan mai eh, kaciku eh, kwanakin ba kudin samu dan takaddama da ta kai ga har shugaban kasa ya kira ku eh to kila da mutane sun ce shugaban kasa ya kira mu amma ba zancen wani shugaban kasa ya kira mu a wannan sha'ani ah, kuma ni dai a fahimta ta ba ni da wata matsala da shi ah, shi mai yiwa yana da ita amma ni dai bayan da matsala da shi kuma eh, na aiwatar da aiki na yadda ya kamata kuma in ya shafe shi ina zuwa wurin shi na gaya mishi ga irin abin da muke so mu yi kuma ga shawarorin da nake bayarwa za mu yi So, shi ma kuma eh, in aka tashi za ka ga in akwai wasu abubuwa da yake so nnpc su yi yana gaya mana kuma muna yi eh, abin da mutane kuma ba su fahimta ba kuma a nuna musu cewa lallai ba wata matsala ai shine shine alternate chairman dina na board dina wato eh, tun da shugaban kasa shine chairman na board eh, mazaunin shi na ministan petro eh, shi kuma karamin minista shine wato kamar alternate chairman na board to inda board ba ta aiki to za ka ji ai komai ya tsaya to amma board na aiki kuma muna nan muna board meeting kusan kullum wata za ka gani board meeting to a ƙarshe a ce yau baka kan wannan kujera kamar in ka waiwaya ba kai kallo me ka ce ka bi kirji ka ce shi ne abin da ka samu ka cimma wajen tafiyar da wannan kamfani na nnpc wal babban magana da ɗaya shine kamar da kace kila da akwai wannan cewa ana rashawa ana cin hanci ana abubuwa daga zuwa na alhamdulahi allah ya taimake mu mun gyaggyara mun kawo mutane da ya kamata su yi aiki da ya kamata eh, su rike amanan jama'a su ga cewa lallai abin da aka kafa kamfanin a kai ana yin shi daidai kuma eh, alhamdulahi mun gyaggyara yadda yake shanin wahalar mai da sauransu sun wuce aikinmu na kokarin mu hakikarta da cewa ko akwai mai ko babu a arewacin najeriya nan ma muna nuna yi gadan-gadan sannan kuma a ah, zancen rigingimu da muke samu a Niger Delta su ma duka mun yi kokari mun gyara yadda yake muna samun ikon mu je mu gyara duka hanyoyin da muke samun kuto da mai ba tare da matsala ba su ma mutanen Niger Delta suna fahimtar mu cewa mun zo ne don mu musu gyara ba don mu yi ba kuma abubuwan da aka yi na da zai bata musu rai muna kokarin gyaggyarawa mu ga cewa an yi ga kuma shanin kawo gai gas arewa ga refineries kamar matatun mai da muka gyara ga kuma cewa duka staff suna jin daɗin irin wannan aiki da muke ta yi hankalinsu yana kwance. To an saurari Dr. Mai Kanti Baru a hirarsa da abokin aiki na Mahmud Lalo. To kafin mu ci gaba ga Aisha Musa daga Sudan.

Gracias. yanzu kuma bari mu koma gefe guda sarfila hashin goma ko kuma salihu garba ya gabatar mana da shiri na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum salihu garba ne daga nan muryar amurka a birnin washington dc ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi Wataƙila makon jiya kun ji baƙonmu Alhaji Aminu Dangana yana cewa gwamnati ba ta tuntubar masu ruwa da tsakiya kan fannoni daban-daban kafin ta fitar da manufarta. Sabili da haka wakilin murar Amurka da ke Kano eh, Mahmud Ibrahim Kwari ya yi masa wannan tambayar. Yanzu menene abin yi baya ga tunda dama an saba bullo da manufofi a yi wancan ya kare a yi wancan ya kare wai menene maganin yin wato manufofi policies da gwamnati take yi ba daga wannan karo da adina ga yadda ya ci gaba da bayani wanda policy din ya shafa sai ka kira shi hmm. ka kira mutum wani wani policy ne da ya shafi noma ka zauna da manoma su faɗa maka to idan muka yi muku wannan ku kuma me za ku iya wa al'umma ce mu ga abin da muke so a yi mana kuma in an mana mu mun yi alkawarin zami kasa. in ma yarjejeniya za a rubuta idan masu masana'anta ne ka kira su a zauna da su kuma ba zama na minti biyar ba a zauna kwana bakwai wata guda ana tattaunawa sai an tace an tace hmm. kuma ba wai wakilansu masu masana'antu ba ba wakilan manoma ba a kira waɗanda abin ya shafa directly a zauna da su kai tsaye ka zauna da su menene za mu yi maka ka gani kamar a musulunci ne yarinya ce ta ce ba ta son wane kaza sai ka ce dole dole dole sai ta auri wannan mutum ta ce ita ga wanda take so kuma wannan mutumin da take so ba da wani aibu a musulunci sai ka ce dole sai ta aure shi kaga a ƙarshe wannan auren ba zai yi tasiri ba to haka saboda haka in kana so ka cimma burinka ko kuma ƙasa ta kai wani matsayi na ci gaba sai ka nemi waɗanda abin ya shafa an zauna zama sahihi na gaskiya can ranka da kayan magana wahalhalu da watakila mutum yake yan kasuwa ke samu wurin shigo da kayayyaki ce da za a samar da yanayi mai kyau da bisa tsari da ɗan kasuwa ma an kace je shigo da kaya da kansa ba zai je ba gwamnatin ta ce tun da ta yi la'akari da wato kayayyakin kasar china da muke amfani da su musamman anan nan bangaren yana da yawan gaske ya to masayar kuɗi na canji na yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jefa 'yan kasuwa walhalu wurin shigo da kayayyaki sai sai ce to a yi wancan zance na fahimta yarjejeniya tsakanin su da hukumomin china baka ganin watakila an kamo tafarki tunda an fara kama wato warware wata matsala ko wani kalubale da su 'yan kasuwa ke fuskanta a garin siyo kayayyaki? To, ko da yaushe gwamnati ba ta yin kawai awon gabanta take yi, sai ta fahimtar da 'yan kasuwa da suke zuwa China sauwa kaya, cewa menene matsalar ku in suka gaya mata. Misali suka ce, mu mun lura cewa duk lokacin da muka yi odar kaya, muna biya ne da dala. ita kuma dalan nan ko da yaushe tana yawan caccanjawa farashinta saboda haka ko da yaushe asara muke yi amma idan za a yarjejeniya da ƙasar china a yi wato ƙayyade farashin tsakanin kuɗin china da kuɗin najeriya misali ka ce kowace yuan ɗan najeriya zai iya musaya kuɗi akan naira talatin nan da shekara biyar wannan hmm. wannan farashin ba zai canja ba saboda haka yau ɗan najeriya idan zai so kayan sarrafa ko injina na sarrafa kaya daga china akan kowace yuwan ɗaya zai biya naira talatin hmm. ka ilmantar da shi ɗan kasuwa ka ce to za mu fito da tsari tsakaninmu da china duk lokacin da ka je so kaya za ka ba da naira talatin a kan kowace yuwan ɗaya to amma kayan da za ka so ba fa kaya misali na tsinken sakatar haƙori ba ba kaya na ta ci barkatai ba misali mhm. a nan akan titi muna ganin abubuwa da yawa da ake sayarwa akan titi wanda ba su da ma'ana to abinda ake so gwamnati ta ilmantar da mutane tukuna kafin ta yi wannan zancen musayar kuɗin a ce to duk wanda zai je sawo injina na sarrafa kaya kaza wanda mun hana kawo wannan kayan za a canja mishi ko yana da damar da zai biya wannan injina a kan naira talatin kan kowace yuwan ɗaya hmm. to kaga wannan mutane za su fahimta wanda ma bai yi karatu ba ya sani wanda bai san ma bihin ba ya sani saboda in ya san wannan abun ya nutsu aka gaya mishi cewa kuma tofa duk idan ka je ka kawo kaya wanda muka hana za mu kwace kuma mu kona su kaya asara kuma wata girma za mu sa ka cikin kurkuku to kaga zai fahimta amma yanzu duk wannan kawai ita gwamnati tana magana ne da kanta ita kadai a nan kano ka ji wani taro da aka yi aka ilmantar da mutane ko kuma kafin a fito da wannan tsarin an tuntuɓi 'yan kasuwar da suke zuwa china a nan kano kusan kulliyomin mutane suna fita daga wato filin jirgin sama zuwa zuwa zuwa china sun san abin da gwamnati take faɗa wani yana nan zai fita da kuɗin shi ya je so kayan shi faruwan shi baya sauraron ma abin da gwamnati ke faɗa misali saboda ba a neme shi ba ka gani saboda haka ko da yaushe kada gwamnati ta dinga maimaita kuskuren da take ta yi take ta yi in za ta yi abu ta zo tukuna ta shafa ta nemi wanda abin ya shafa ita gwamnati kawai wakiliya ce ta mutane in yau gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai cutar da mutane to ai bai ta komai ba to idan haka ne ina tasirin wani abu tun daga alama banjin an yi ita gwamnati ta dau matakai ko sharaɗa nan da ka kawo na shawarwari da abin zai tasiri wannan dai muna ba wa gwamnati ne shawara hmm. ita ta san abin da ya dace ai sa ma muke wannan maganar hmm. dan ta ji cewa duk lokacin da za ta fito da wani tsari ta tsaya ta nutsu ba zancen wani gaggawa in ka tsaya ka nutsu ka yi abu don mutane ko mutane suka gamsu tun kafin ka fito da wannan abun to in sha Allah wannan abun zai tasiri su kamar 'yan kasuwa ba su rawar da za su taka idan uh, gwamnati ta bujiro da irin waɗannan abubuwa ba tare da ta yi su wannan irin tuntuɓa da kake magana ba in baka gayyace ni ba kamar taro ne ɗaurin aurenka in baka gayyace ni ba mai zan je gayyaso ne Eh, to amma ita gwamnati za ta yi ne abin da kai kuma yake da nasaba da abin da kake ai malam wannan abu ne wanda kowa ya sani hmm. duk wani wanda yake da hankali yau in an gayyace ka ka ba da ra'ayi to za ka bayar amma idan ba a gayyace ka ba shikenan kowa je ta kan shi kamar yanzu misali ne da baka zo ka same ni ba sai in ta kallon kawai gwamnati in ka yi rubutu ma ba wanda zai karanta kuma ma dole ne na iya rubutu da karatu in ban iya ba fa kamata ya a yi wani taro yadda zan tashi kowane ɗan adam ya iya magana Allah ya bashi wannan baiwar jariri za zaka ga wanda yake koya mishi iya magana Allah ya riga faɗa cikin alkur'ani shi yake koya wa mutane magana saboda haka duk wani wanda ka bi shi da yaren shi ka ce menene ra'ayinka game da kaza zai gaya maka amma baka neme shi ba shikenan kamar da na baka misali ne yawan za ka yi daurin aure ko za a yi suna a gidanka ko za a yi wani abu in baka gayyace ni baka aiko min da kati ba ko baka aiko min da text message ba cewa kana nema na kai ko text message ka aiko min idan na gani cewa ni makwabcinka ne ko ni dan uwanka ne mm. na fi karfin ka aiko min da text message kamata ya ka yo min waya mm. malam aminu wallahi kaji kaji kaji na shirya daurin auren dana. rana kaza ina gayyata ka zan ji daɗi ko kuma ka tako ka kawo min kati gidana in ma baka ji na yi ma waya baka ci malami na kawo fa kati ka gan shi eh, na gan shi to kaga ka ɗaure ni dole na je ɗaurin auren nan dai ina da rai da lafiya kuma in na je zan yi ƙoƙari mu gaisa da kai to wannan rayuwa fa ba a baba ce mai wani ruɗani babu wani abu amma muna ɗaukan boko da wani abun da turawa suka kawo waɗanda su makwabci bai san makwabci ba ɗan uwa kai yarinya sai ta in ta kai shekara goma sha takwas sai ta ce ita fa za ta bar gidan su to ma dinga ɗauko irin wannan tsari muna cewa shi za mu yi amfani da shi gwamnati ta tuntuɓi mutane bai kamata ta ji tsoron mutane ba ta tuntuɓe su me kuke so mu muku kuma gwamnati ta daina kawai ɗauka cewa abin da ita take tunani shine abin da mutane suke so ka gane to me za a yi yau kayan abinci kamar da wani malami ne ya fito ya ce a ah, akwai waɗanda suke fito a gidan rediyo su ce wai sun ɗauki nauyin wa'azi na, na, na watan ramadan ya ce mutane fa ba wannan suke so ba waɗanda suke biyan wannan kuɗin rediyo ɗin su sai abinci su ba mutane Allah ya yi magana ciyarwa ciyarwa ciyarwa ciyarwa a Kur'ani ciyarwan muke yi mutane nawa ne suke ciyarwa da ana ciyarwa za mu dinga gani mutane suna bara so kaga wannan ya nuna cewa mutane kawai awan gaban suke gwamnati awon gabanta take yi ba abin da yawanci mutane suke so bane ka ba mutane abinci misali ya fi ka je ka je wai kai sponsorin din radio program ana wa'azi wa'azin nan tintini ake jin shi tintini ake jin shi amma in ka kyautata wa mutane zai su nutsu in ka kyautata wa mutane mutane sai su daina bara in ka kyautata musu sai su ce to ai kotun da ana mana haka ya kamata mu in ma sata suke in ma robbery suke yi sai su nutsu to wannan shine ni ra'ayina to Allah ya saka da alheri nagode nagode jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin a madadin bakonmu Alhaji Aminu Dangana da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da waɗanda suka taimaka da sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance lafiya kuna da malamai yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun najeriya fara sharhi ne da jaridar da nesha jaridar da ta ruwaito cewa ya zaka wasu tsaffin janar-janar na sojojin najeriya a karkashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa janar olusegun obasanjo sun hada wata ƙungiyar asiri na tabbatar da ganin cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari bai samu nasara ba a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa jaridar ta the nation day ta ruwaito cewa daga cikin janar-janar din sun hada da laftanar janar tapulis danjuma da janar ibrahim babangida da tsohon shugaban kasa. abdulsalam abubakar da janar zamani lakwa da kuma janar joshua dogon yaro da kuma wasu mukarabansu sai kuma jaridar daily trust da ta rawaito dan majalisar dattijan najeriya kuma tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso na jam'iyyar apc yana cewa zai iya kada shugaban kasa muhammadu buhari a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa muddin tsohon jam'iyyarsa ta pdp ta amince ta zaɓe shi a matsayin ɗan takaranta na neman shugaban ƙasa. ko da yake sanata kwankwaso bai fito karara ya bayyana cewa ya fice daga jam'iyyar apc ba karuwar kashe-kashe saraki ya kira da a sake shugabannin tsaro a najeriya wannan shine babban labarin jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar ta ruwaito shugaban majalisar dattijan najeriya sanata bukola saraki na kira ga gwamnatin najeriya da sauya shugabannin tsaron najeriya ganin yarda rashin tsaro ke ci gaba da kankama tare kuma da kashe mutane a kasar saraki dai ya furta hakan ne a birnin ilori saraki ya ce yana fatan 'yan najeriya ba za su kalli kiran da ya yi a matsayin na siyasa ba sai dai bisa la'akari da yadda ake ci gaba da hasarar rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a harkar tsaron ƙasar sai jaridar vanga da ta rawaito cewa rundunar sojan najeriya ta kama 'yan ta'addan boko haram guda talatin da biyu a gurare daban-daban a jihar borno kakakin sojan najeriya brigadier general texas chuku wanda ya tabbatar da hakan ya ce daga cikin su akwai wani mai suna ibrahim lawal wanda ya saranda tare da bindigarsa kira ak-47 a cewar rundunar sojan da yanzu aka 'yan ta'adda na fuskantar bincike daga rundunar sojan kasar kafin kuma a mika su ga hukumomin da ya kamata a ƙarshe sai jaridar leadership jaridar kuma da troito shugaban kasa muhammadu buhari ke kira ga kasashen duniya da su taimaka wajen dawo da dukiyoyin da aka sace zuwa kasashen su ga kasashen na asali shugaba buhari dai ya yi wannan kiran ne a wajen taron shugabannin kungiyar kasashen afirka da ke gudana a birnin nokshot na kasar murtaniya ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan babin yaji birnin amurka daga lagos ta gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu assalamu alaikum ni ne umar hassan tankuri wanda ake ce ana sallama ko kuma dan hakimi bakin kttv katsina state ba tsari road da Allah dan annabi mutanen Plateau ku zanna lafiya ba mu cin addini rikicin addini bai da amfani kuma ina kira ga gwamnatin tarayya da za a yi a taimaka a taimaka a zanna lafiya Allah ka kamu zaman lafiya a wuta laya daga Umar Asantau. Assalamu alaikum sunana Baffa Haruna Fullo Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal hakika mun ji daɗi kuma mun yaba da wannan yunkuri na mahukuntan Najeriya a ƙoƙarin da suke yi ya rabawa talakawan ƙasar kuɗaɗen da aka kwaso wasu kuɗaɗen da aka dawo da suna mariyayi tsohon shugaban ƙasa na Najeriya janar Sani Abacha To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma manfa a takaice. To shugabannin kungiyar tarayyar Afirka talatin na taron kwanaki biyu a Mauritania inda suke mai da hankali kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a tunkari matsalolin karancin agaji da tsaro da yankin ke fama da su. Yayin buɗe wannan taron koli mai masaukin baki shugaban Mauritania Muhammad Oud Abdulaziz ya yi gargaɗi kan yadda ake samun gazawa a fannin tsaro a yankin. shugaban ya kuma yi kiran da a ɗauki ƙwararren matakai wajen kawar da tsauraran har haran da ake samu a nahiyar ta afirka akalla fararen hula hudu ne suka rasa rayukansu a wani hari da ya kai kaici dakarun faransa yayin da suke aikin sintiri a mali a jiya lahadi in ji ma'aikatar tsaron kasar mutum ashirin ne a cewar ma'aikatar ta tsaro aka tabbatar da cewa sun jikkata ciki har da dakarun faransa su takwas zuwa yanzu babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin wanda ya faru kwanaki kaɗan bayan da masu tsauran kishin addini suka kai wani samami a hirkwatar dakarun haɗakar ƙasashen afirka biyar da ke bamako inda suka halaka mutum shida andres manuel lopez obrado ɗan shekaru 64 mai ra'ayin sauyi wanda kuma ya faro harkokin siyasarsa gwamman shekaru da suka gabata bayan da ya dukufa wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa ya lashe zaben shugaban ƙasar mexico a jiya lahadi ya bayyana cewa batun cin hanci da rashawa da kuma bin doka na daga cikin abubuwan da gwamnatinsa za ta mai da hankali a kai wani batu kuma da gwamnatinsa za ta dukufa a kai shine tunkarar gwamnatin amurka ta shugaban da shugabanta donald trump wanda a lokacin yakin neman zabensa ya yi ta babatin cewa zai tilastawa mexico ta gina wato katanga To, man saurare da muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya taya ni da kuma shi Salaman Abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke cewa sai kuma an jima.